ce wani can ba zai san shi ba tun asali ita zuciya akwatin sirri ce sai dai in ta ga dama ga wanda ta yarda ta fayyace shi ciwon ya mace ya shafi duk mace a jikinta takan ji ciwon ko da bai zama nata ba to yanzu ya ke ji a cikinki ji nake duk duniya babu wani abu da ya kai soyayya daɗi ai a ta dama babu wata rayuwa da tafi rayuwar soyayya daɗi shi sa ni ma kaina nake jin daɗi nake jin nishaɗi a tare ballanta na ma muna tare da ke kake ji ko nake ji ko ka san soyayya wata abaci wanda take jan jinin jiki shi yasa duk duniya babu abin da na daraja fiye da soyayya in dai kauna ce na san kina kaunata amma har yanzu baki kama kabata ba abinda ka shuka ƙarshe za